بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مودة ساكي حدوى أولا يمتي ترانا اللهدي يومنا بيرغوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 wanda ya daidai da 21 ne ko da biyu na'am 22 ga watan biyu shekara ta 2026 cikin taimakon Allah subhanahu wa ta'ala da kaddarawansa ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai albarka masallacin Mus'ab bin Umair wanda ke layin alhaji umar giwa a nan cikin garin ɗan bushiya da ke kaduna new millennium city domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wannan shi ne darasinmu na hudu amma yau biyar ne ga watan ramadan mun karkare aya ta biyar a cikin suratul baqara insha Allah ta'ala yau zamu tashi aya ta 200 dari na ce dazu ai ta hakuri da ni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 لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف haqqan 'ala al wannan aya ta 236 ita ce ayan da ke hukunta hukunci na tara a jeran giyan hukunce-hukuncen da muka ambaci cewa Allah ta'ala zai asalin wato bayanin su a cikin wannan sura wannan karo kuma hukunci ne ya zo Allah ta'ala zai magana a kan wato a yi kyauta ko a daɗaɗa ran matan da aka sake ta asalin wato gabanin a am yanke mata sadakin aure kuma ba a kwanta ma'ana an tare da ita ba menene hukuncin wannan mata shine Allah ta'ala ya ce la junaha alaikum in tallaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariida babu laifi ai ma'anar laifi anan shine babu sadaki akan ku idan kun saki mata matakar ba ku riga kun sadu da su ba ko kuma kun yanka musu sadaki sananne ba babu sadaki da za ku ba su matukar bai zanto kun ambaci nawa ne sadakin ba kuma ba ku tara da su ba sai kuka sake su Allah ta'ala ce amma maimakon haka wa matiuhunna 'ala al-musi qadaruhu wa 'ala al-muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf sai ku yi musu kyauta ma'ana kyauta ta kwantar da hankali mai yalwa wanda yake mawadaci a cikin ku mai dukiya daidai ƙarfinsa hakanan wanda yake talaka shi ma yayi yi abin abinda Allah ya bashi shi na ƙarfinsa mai yalwa yalwata wanda yake talaka yi daidai gwargwadon ƙarfinsa haƙƙan alal musulmin wannan wata kyauta ce da za a bayar ta hanyar da aka saba wato haƙƙi ne akan masu asalin kyautatawa wanda kuma kowane musulmi yana fatan ya kasance cikin wannan kyautatawa din wannan shine fassaran abinda tarjaman ayan ya kunsa malamai suke cewa wannan aya ta sauka ne tana magana akan matan da aka sake ta gabanin a tare da ita sannan kuma ya zanto cewa an sake ta gabanin a bata albashi abata sadakinta kun san sadaki ana iya faɗin shi kafin a ɗaura aure sai bayan ɗaura auren a bayar ana iya faɗi shine za ka jin an zo ɗaura aure ka ji ya ce lakadan ba mene ba ba ajalan ba to ana iya ba da shi kafin ɗaura aure ana kuma iya ba da shi bayan an ɗaura aure ba zai hana ɗaura auren ba kai ana yin sadaki ma bashi a ɗaura aure a ce a biyo bashin sadakin daga baya za a bayar sannan ana yin sadaki karo na hudu ya zamto amma ɗaura auren ba faɗi nawa ne sadakin ba idan an gama an tare daga baya za a yarjejeniya sannan sai ya zamto cewan daga baya an faɗi sadakin sai a ba da shi ina fata mun fahimci wannan amma wannan na hudun a najeriyance sai na kamar ganganci ne shi kam a dai yanayin mu na halin 'yan najeriya <laughs> wanda suke <laughs> na ga malam na ta dariya ko ko dai ba hakan muke ba ne ina ga haka muke dan najeriya da ke ce maka walbani walbaka Walhana walhanani ne ne ai malam ko aure ka ba wani ka ga yana daukin yarinya in kuna da alkawari kace to ba ka tun a satin farko dan wa billahi allazi daga ran da ta fara ce mishi munafiki to shi ma ba lalle kuma ya cika maka nashi alkawarin ba to amma dai a shari'ar musulunci duka wannan ya halarta wato shari'a tana da ban sha'awa da ban kai dalilin da yasa aka da waɗannan zaɓuɓɓuka masu yawa shine duk abin da aka ce yau da gobe za a yi ta yin shi to yana da wahala sai ake sauƙaƙe yanayinsa don al'umma su samu sauƙi wani kuma yana ga ba komai bane a wurin shi a wurin wani kuma tashin hankalin ne kuma yin wannan saddin ne lizari'a bi ma'ana sauƙaƙawan ayyana zai kawo saukin zinace-zinace ka je ka tambayi ƙabilun da suka matsa akan tsananta al'adun aure sai ka ga zinace yawa a cikinsu ka taibayi al'umman da suka tsananta al'amarin aure sai ka ga su akwai fasikai da yawa a cikinsu to wannan yana daga cikin hikimar shari'ar musulunci wasu malamai suka ce wannan aya ta sauka ne dana magana dangane da wani mutum mutumin Madina al-Ansar wanda ya auri wata mata a cikin a cikin bani bani Hanifa amma kuma bai fada mata nawa ne sadakin ba shi yasa ne muku shimfiɗa da matakan sadakin saboda duk wanda muka zo hukuncin za ku gane a wani aji ya fado bai fada mata nawa ne sadakin ba gabanin kuma ya, tare da ita sai ya sake ta kuma bai riga fada mata sadakin ba shi shikenan da wannan ya je kunnin manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu labari sai Allah sallallahu alaihi wasallam ka kira shi yace da shi mati'ha walau bil qalal siwatika ka sake ta eh, da kuma ba ku yi maganan sadaki ba yace haka ne Allah sallallahu ya yace to ka gudu ba ka tsira ba duk da haka je ka ji yadda ita daɗi je kai mata kyauta da ko da hulanka ne ustazu koda da tabani ka ji hadisin ka ne shine ma'anar walau bi qalal siwatika ko mun talaucin ka kenan ko hulan kanka ne cire ka ba ta kyauta hikiman yin hakan za mu ji shi a gaba abdullahi bin abbas allah ya ƙara yadda a gare shi ya magana dangane da wannan aya yace aya ce da take magana akan mutumin da ya yi aure bai ambaci sadaki ba sai ya saki mace gabanin ya kwanciyar aure da ita shine sai Allah ta'ala yake cewa to ai ma wannan matan kyauta wanda yake cikin kunci ba a yafe masa ba shi ma yayi gwargwadon kuncinsa idan wani miliyan ɗaya ba kuɗi ba ne a wurinsa wani dubu goma ma ba ƙaramin abu ba ne a wurin shi saboda haka wanda bai da shi dai yayi yi abin da ya san tabbas ya yi ƙoƙari a irin matsayin da Allah ya aje shi sannan wanda yake da yalwa to shi ma ya yalwata akwai ni bayan Allah da sani a garin nan yana da kuɗi sosai da ya rabu da iyalinsa ya ce to ga gida ta Abuja ki zaɓi ɗaya cikin waɗanda ake da su sannan ga motoci nan inda wanda ta miki ki zaɓa in ba wanda sai miki ki faɗi wanda kike so sai a siyan miki to kaga wannan alal akalla da ya dan kyauta ko duk da dai rai ba haka yaso din ba ta zauna gidan la Allah shine abin da yafi to amma dai kaga akalla an kamanta to wannan Allah ta'ala ya faɗi wannan yace kowa yayi gurgurdan karfinsa saboda a kore takura a cikin addini kuma sannan cewa da Allah ya la junaha babu laifi akan ku ma'anan babu laifi shine an halasta muku idan kun auri mace ba ku faɗi sadakin ba ballantana ku kai da bata kuma ku kwanta da ita ba to la junaha bi ma'ana za ku iya sakinta sawa'un tana cikin al'ada ko tana cikin tsarki kun san a shari'ar musulunci abin da ya dace da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine a saki mace in an san za a saki mace to a bari te jini in te tsarki kafin a kwanta da ita sai a sake ta wanda take sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam cikakkiyar sunna duk da cewa an kun duba risalatul fitba'i tabi'iyyati lin-nisa'i na babban malami Sheikh Muhammad Salih Al-Utsaimin ya tattauna irin wannan sakin mutum ya saki mace tana cikin jinin al'ada to yanzu sakin yayi ko bai yi ba hukunci shine saki yayi amma shi yayi ma Allah laifi ba yi abinda Allah yake daidai ba ina fata mun fahimci wannan magabata kuma suna ba irin wannan kuskuren muhimmanci da ɗaukansa abu wanda yake ba na sakwa-sakwa ba abdullahi ibn umar umar ibn al-khattab yana da ta abdullahi ibn umar ya saki iyalinsa tana cikin jini wanda Allah sallallahu masa fada yace ba haka abin yake ba wannan dalilin yasa lokacin da aka soki da umar bin al-khattab yana cikin jini ransa zai fita ake magana wa zai shugabanci al'umma a bayansa yace shi nan ina ma da a ce abla ibn rawaha ne ko kowa ne ne faɗa cikin sabai yake cewa ina abu ubaida amir ibn jarrah yace ina ma amir abu ubaida yana nan yace wallahi da shi sai sa khalifa baya na bi umuda dan naji annabi sallallahu alaihi wasallam shine amintaccen wannan al'umma yace faɗi mutane shida yace su haɗu su shidan nan su shawara akan ya kamata ya jagoranci al'amarin musulmi kaji mutanen kirki malam ya idan sun duba sun ga a cikin shidan nan ba wanda ya cancanta sai ɗaya daga cikinsu to shi dai ya aminta da su kuma yana da dalilin da zai fad'a ma Allah ran alkiyama idan aka sa mutum ɗaya daga cikinsu shi ne sai wanda daga cikinsu ya ce ga ɗanka abdullahi me zai hana nan take sai na umar ya ce a'a kar wanda ya kuskure sa abdullahi cikin wanda za su yi mulki Yace yaron da bai iya rike mace ba bai san yadda ake saki ba shi ne zai rike al'umma annabi to kun ji muhalli shahid yace wanda ya saki mace tana jinin haila Shi ne zai rike tawaga bataliyan yace ba dadi ba sai faɗo ta magana mai ban tausayi yake cewa ku kyale kar wanda ya karɓa a cikin famili na yace idan alkhairi na ɗibo, Allah ya sa ni da su duk alkhairi ya kai mu aljanna yace idan kuma fitina na ɗiban makaina Allah ya sa ni kadai za ta shafa da su ka ji shugaba na gari mana to haka sai na Umar ibn Khattab ya faɗa abladan dan Abbas ce wannan aya ta kore asalin wato cewa da Allah ce babu laifi ai bi ma'ana an halasta muku kwa iya sakin mata ko suna cikin haila ko suna cikin tsarki matukar ba ku ambaci sadakin su ba kuma asalin wato ba ku asalin kwanta da su ba sai dai mu sani Allah ya a wannan aya in kun dubi fassarar da kyau Allah ya nuna cewa lallai saki abu ne wanda yake mamace rauni a cikin zuciyarta duk wanda ya saki mace to ko shakka babu wannan mata za ta ji babu daɗi a cikin ranta za ta daɗe kai in ma ba mutumiyar kirki ba ce sai ta dinga maka sharri don ita ta wanke kanta a ce ta ba ta da laifi shi yasa Allah ta'ala ya ce in ja ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu in namiji ne ya saki mace shi ma in ba tsoron Allah gare shi ba sai ya mata wani yar fenda wanda galibi mata na yi ko a ɗabi'ance suna yi wanda da kaji sai ka ce ka ai mata sai Allah to haka ita ma da za ta shiga cikin yan uwanta mata sai ta masa wani sharrin da galibi sai ka ga da kyar ne idan dai ba tsoron Allah ba sai ka muna na masa zato ka je kotu ka saurara ka ji da yawan mata in suka zo suna so a kashe aure sai ka ji sun jefi mijin da wani abin da kai daga waje ba za ka gane ba kuma su sa maka shubuha ko a ce maka bai da lafiya kuma ƙarya ne 'ya'yansu bakwai da shi to ya haka ya haifi yaya bakwai yana cuta an fahimci wannan ko ta ce zai ciyarwa to kaga ai ciyarwa ba kullun kake zuwa gidan shi ba balle ka sa akwai ko babu kuma ƴaƴan shi da za a iya tambaya duk ta hore musu kunni to kaga wannan shine Allah ta'ala ya san idan an saki mace lalle za a yi mata rauni sannan kuma haka nan zai muna na labarin ta a cikin gari duk wanda aka sake ta lalle sai an tunanin ana zaman lafiya to me zai kawo saki wance fa kaga musamman kila kaddara ya sa ta yi aure ma fiye da daya a ce shikenan dai ai albasa ba ta halin ruwa ba yanzu gobe ma in ta shiga fitowa za ta ƙare akwai wadda ta yi aure take tambaya na ta ce malam ya zan yi da ƙawaye na me hukuncin in kyale ta kan ƙara musu magana na ce me ya faru ta ce ran ɗaura aure na suka ce Allah saki wata uku haka suka ce mata to me ya faru ta ce auren ta hudu ita kuma har ga Allah ta san cewan akwai dalili to ka gani dai ai sai dan yi fatawa ba zan yi bincike ba kuma ban san menene dalilin ba sai aka sai na umarce ta da tsoron Allah iya abin da zan iya to wannan shine abin da yan uwa malamai ke faɗa sannan kuma mutane za su ta magana a kanta lima za ta raka ha me yasa wani ko zai saki wanki wani yake kalle ka fara ba balarabiya ba ƙuraishiya amma ya sake ta kai da wani abu a ƙasa to ina ruwanka kaji sa'idawa ke eh wallahi a zariyan mu malam naga wadda wata ta wuce kawai na ji suna cewa wancan fata kalmin da aka sa akwatin auren yayanta ne sai ka ji bala'i wai takalmin da aka sa akwatin auren yayanta ai me wannan dabi'a ma la ka ganshi sai ka ce hu min sulaiman wa innahu bi a'udhu billahi minash shaitanir rajim wannan shaitanin mutum wani irin bala'in sa ido kenan kuma fa ba shi zai auren ba ko kai za ka ina ruwanka Allah ya shirya da mu to wannan majama'a su rinka cewa babu makawa sai ba abinda zai sa ya sake ta sai tana da aibi na halitta ko kuma aibi na ɗabi'a kuma galibi waɗannan suna cikin dalilan da ke sa a yi auren ai su kuma yana cikin dalilan da ke sa a yi saki wacce ba ta da lafiya ne wani bai da kaza ne kuma ba duk macen da aka sake ta ne ke nuna cewa fa tana cikin bala'i ba ko take nuna cewa akwai wani abu na, na, na damuwa a tare da ita wani lokaci ma daga mijin ne ba daga macen bane akwai ni bawan Allah ɗaya daga cikin jihohin ƙasar nan na arewaci wanda Allah ta'ala ya bashi dukiya mai tarin yawa amma Allah ya jarabe shi rashin haihuwa ya auri mace kuma ta yi haƙuri wallahi bata ta taɓa raki a kan rashin haihuwarsa ba a lokaci ya tsawaita ya ga girma ya zo mishi ya kira ta ce wance e ya ce kin ga ke kina da sauran ƙuruciya ni ne Allah ya nufin ya jaraba ba ke ba ina fatan Allah ya ban haƙurin cin jarabawa amma ina tausayin rayuwanki ta tafi a haka ba tare da kin samu zuriya ba saboda haka kin kaunace ni kin so ni fi sabilillahi na tabbatar da kin kaunace ni kuma na gode ina roƙonki ki ki nemi abin da kike bukata na dukiya da zai ishe ki rayuwa ba cikin kaskanci ba in baki daga dukiya na saboda yana so zan mai da dukiya na wakati kawai in jira lokaci wurin Allah ta faɗa kuma ya bata dukiya mai yawa kuma suka yi rabuwar mutunci malamin mu professor Mansur Sakwato shi aka ba wakafin wani bangare ne girma na dukiyan bawan Allah ni na shiga haddakin da yake karatu sabon gida ne fil ba a jima ba kuma Allah ya dauki rayuwar shi ya koma zuwa ga Allah kuma har yau gurin da ya bari haddasana haddasana ake a wurin hadisai ake karantawa ji wakafi na gaske da gaske ina ma wani yazo ya gina mana masallaci da irin wannan zuciya an fahimci wannan ko ga wurin mu na alaka wanda zai mana to wannan yana daga cikin Abin da mutane za su rinka faɗa ko su ta ɗabi'unta ne ba kyau to shine sai musulunci ya ce to tun da haka ne idan ka saki mace ka ba ta wani abu ɗayan biyu ko dai ya zamto nafaƙa ka ɗauki nauyin ciyar da ita har zuwa ta samu wani mijin ka ce duk wata wancan tun ka kaza dama ce fa ne dubu ɗari kaza ne don Allah da duk wata zan rinka tura ga dubu ɗari kaza yanzu kuma duk wata za a rinka tura dubu kaza a account ɗinki ina fata mun fahimci wannan Ka ga duk wanda yaga ka sake mace kuma kana kyautata mata ai alal aqalli ya san dai ba kiyayya ba bane kuma baka yi mata mummunan tabo na wani ya kyamace ta ba to shine da shari'ar musulunci ta duba a wannan babi Allah ta'ala ce la junaha alaikum in talaqtumun nisaa babu laifi abi ma'ana ba sadaki akan ku matukan kun saki mata ai ma'ana ba ku da laifi ya ku mazaje idan ku saki mata bayan kun ɗaura aure da su gabanin ku faɗi nawa ne sadakin ku kiyaye ka faɗi nawa ne sadakin dan in an faɗi sadaki to fa a gaba za ku ji menene hukuncin wanda an riga an faɗi nawa ne sadakin wannan tana aji na biyu kenan a cikin bayanin da ne muku a farko cewa ya halatta a faɗi sadaki kuma a bayar kafin ɗaura aure ko ya halatta a faɗi sadaki amma sai bayan ɗaura aure a bayar ya halatta mu ce na uku a ɗaura aure ba tare da an faɗi sadaki ba sai daga baya za a faɗi to wannan aji na ukun shi ne wannan aya take magana a kai Allah ta'ala ya ce idan har ba ku tare da su ba kuma ba ku kai ga kwanciya da su ba ba ku keɓe da su keɓewa na shari'a ba ba ka ce da ita ta zo ku je holy a dubai ko ingila ba kaga wannan ba wanda zai daba abin da ya faru ai tunda ka riga ka keɓe da ita ba wani magana kuma bayan wannan to shine sai Allah ta'ala ce kuna da haƙƙi na jiyar da su daɗi saboda ku sa ku faranta ransu sannan kuma ku musanya musu bakin cikin da zai same su ya zamto farin ciki a madadinsa duk da ko ka bata din wata ma tana da zuciya ta ce ba a so duk da daga ba sai ta yi kukan koma daka ke kuka zai wahalan wannan to amma duk da haka Allah ce a ciyar da su gwargwadon iko yanda mutum ya samu wannan jin dadin ya tabbata a cikin addinin Allah subhanahu wataala wanda Allah ya yalwata mishi Allah yana so ya kyautata kamar yadda ayan ta faɗa kuma sai gashi Allah ya kirayi waɗanda suke ba mata wannan tallafin ko kyauta ɗin Allah ya ce al-muhsinin 'alal muhsinin wannan haƙƙi ne akan masu kyautatawa kaga ko din mai kyautatawa akwai inda Allah ce wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa duk wanda yake kyautatawa to Allah yana son shi kuma kun san wanda yake muhsini fi musulmi daraja ya fi mumini daraja ya fi muttaki daraja gaba garin mutum shi ne musulmi wanda ya fi shi matsayi shi ne mumini wanda ya ɗara mumini ne muttaki wanda ya tsallake kwa ne musulmi. kamar yadda zuwa cikin hadisin mala'ika jibril da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa akhbirni anil islam ba ni labari game da musulunci sai faɗa mai menene musulunci ma'ana duk wanda ya wannan shine ɗan ajin farko yace wa akhbirni anil iman kaga mumini kenan yace an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi to a can gaba kololuwa sai ce fa akhbirni anil ihsani ba ni labari game da kyautatawa wane ne wannan mai kyautatawa da Allah ya ce ya fi son shi fiye da kowa yace an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak ka bauta ma Allah kaman kana ganin sa kiri da muzu ka san ko cewa cewa ba za ka yi ba za ka yi bauta iya bauta yace in ma baka ganin Allah to ka sani ya kai a musulmi Allah shi yana ganin ka to kenan wanda yayin mace kyauta bayan ya sake ta wannan akwai tsoron Allah tare da shi mutum ne wanda ake kyautata ma zato ma'ana yana jin kaman gashi ga Allah ne fallalan da Allah ya masa yana ma Allah godiya a kanta shine abinda malamai suka kawo wannan da Allah ta'ala ce malam hunna ai bi ma'ana ba ku shafe su ba bi ma'ana ba ku kwanta da su ba aw tafridu lahunna farida ko kuma ya zamto cewa asalin wato aw tafridu lahunna farida ba ku sadu da su ba ko ba ku yanka musu sadaki ba Allah ta'ala ce wannan mata'an bil ma'ruf ai wannan abu yana komawa ne zuwa ga al'ada al'ada menene idan kai ka kyautata a al'adance irin al'adan ku kun san musulunci baya kora al'ada abinda musulunci ke yi shine in yazo yakan kalli al'ada ne idan al'adan bata saba ma shari'a ba sai Allah ya tabbatar da al'ada. sai ya zamto ba laifi bane ina fata mun gane wannan shi yasa dole sai mun bi a hankali musamman sabon ustazanci idan mutum yana yankan kusa mal zaka gaisa da shi naga wani <laughs> uwa da muke karatu ya gaisa da wani tsoho irin ya tafi hannun shi ya girgiza nan na mai kai ba ka ga yake sunna na cewa ya gaya ma wannan da da hali da so koda ma mari so uku wannan ai ba sunna bace sun suna ina fata mun fahimci wannan eh wanda yake ai ina a sunna za a yi dattijan kai masa haka wanda Allah ya sauke mai azumi kai ka wahal da shi ina ka samu wannan sunnan naka a baibai haka to saboda haka al'ada idan musulunci ya zo tadda ta bata saba ma shari'a ba Allah ta'ala kan kyala mutane da al'adarsu baya matsa musu akai idan kuma ta saba ma shari'a to anan ne sai Allah ce banda kaza banda kaza ko ya haramta ta ma gaba ɗayanta saboda haka ba dukkan al'adu ne abin zargi ba ba dukkan al'adu ne abin korewa ba akwai abin da suke mubah ne wanda yake la yusabu fa'iluhu wa la ya'qibu tarikuhu duk abin da mutum wani abin in mutum yayi babu lada idan kuma asalin wato ya bari bai da zunubi wannan kusa akwai al'adun da haka suke Sai da Umar radiyallahu anhu yake cewa abin da yake al'ada ko mubah din nan yana iya zama malada kuma yana iya rikidewa da mazuni misali daya mutumin da asalin wato yace a misali zai yi bacci da wuri saboda ya tashi sallar dare kaga shari'a ba ta ce dole sai kai bacci da wuri ba ita abin da tace karka bari sallah ya wuce ka to wanda ya bacci da wuri saboda ya tashi sallar dare yanzu baccin shi kaga abu ne halastacce a musulunci amma zai samu lada saboda yanzu ninyansa ninya ce ta ibada to haka nan misali mutumin da kuma zai sai fura ya sa ta a leda kaga fura halas ne a ta musamman idan dawo ne mai kyau mala to amma mutum ya aje daure a leda ta suntuma ce tum yanda in mutum ya fasa sai ta bugar da shi kaga yanzu shan fura halal ne amma kuma nan sallallahu ya ce duk abin da ke sa maye haram shine giya kuma dukkan giya haram ne yanzu furan da ta halarta kuma ta zama haram to kama haka al'adu suke idan al'ada ta zo ta zama laifi sai shari'a ta ce to a cire ta idan ta zama daidai sai shari'a ce shiru dama annan sulasula ce wasu abubuwan an yi muku shiru ba dan Allah ya manta ba dan rahama ne a gare ku kuma idan aka ce dukkan mutane su zama bai ɗaya al'ada ɗaya duniya ma ba za ta kyau ba za ta daɗi ba hmm? yanzu malam ga al'adan aure a maiduguri in ba kai za ka yi auren ba murna za ka yi saboda <laughs> za ka ci nama ma'ishi idan mutanen maiduguri eh haka ne ko modibo nyali jam yawwa na sani ga na tsokanan ɗan maiduguri ai dama tsakaninku ne wannan <laughs> kaga al'adansu wannan na ga abincin biki iri-iri kuma masu nauyi masu zafi wannan fa idan gayyatan ka aka yi za ka yi murna amma fa in kai za ka yi auren toko a taimaka maka kawai malam saboda wallahi malam akwai lodi eh mutanen gabas akwai lodi amma za ka sha kanshin turare za ka sa zanna tana sheki wannan duk cikin ladan kudin ka ne sai ka kai kisin gwal to kaga wannan al'amari al'amari ne wanda yake mai nauyi kwarai da gaske to Allah ta'ala da ya faɗo ne cewa mati hunna ai ku jiyar da su dadi ai idfa'u lahunna shay'an muta'atan laha ku miƙa mata wani abu ku ba ta don jin dadin ta wannan abin da za ku bayar nafaqatan ciyarwa ne wa hadiyatan da kyauta ala qadri uslil khatib gwargwadon dai dama na yalwa ko kuncin abin da mutum yake da shi Allah ta ce alal motsi ƙadar wanda Allah ya yalwata mishi yalwata wa alal muqtir ƙadar wanda yake kuma talaka ne ya yi gwargwadon talaucin sa mata'an bil ma'arufi wannan wani jiyarwa na daɗi ne wanda yake Allah Ta ya umarni da shi Ar-Rabi' ibn Hassan ibn Anas Allah ya ƙara kare a gare shi Ya ce abin nufi shine mutum ya auri mace bai faɗa mata sadaki ba sannan sai ya sake ta gabanin ya tare da ita to wannan matan abin da shari'a ta sani shine tana da a ciyar da ita daɗi wala sadaqa laha amma ba za a ba ta sadakin ba kun fahimci magana yanzu mutum an yi sadaki naga sadaki dubu ɗari da hamsin da ɗan ɗoriya ne a yanda na gani a jiya ban san yau ko ya canja ba to mutum ya ce zai ba mace sadaki dubu ɗari biyu ko ɗari biyu da hamsin ko ɗari hudu misali amma bai kai ga faɗa ba ce mun dai san nisabin sadaki amma dai bayan auren kin shigo sai mu yarjejeniya mu ga nawa za a bada ta ce ba komai ita dama auren ya fi damunta ba sadakin ba ta gaji da zaman gida ana zuwa bayan aure kafin a tare sai kila dalili na shari'a ya same shi la'alla ya ce mahaifiyarsa ta rasu ƙanninsa kusan mata su shida ne yanzu kuma ba mai zama da su gidan da mahaifiyar take dole gidan da zai zauna da amarya nan 'ya'yan za su zauna wannan dalili ne ko ba dalili ba dalili ne sannan kuma samun shi yanzu haka suna kwana na casa'in ne ba albashi kwana casa'in me nake nufi wata uku ba labari an ga wata an ga wata an ga wata kasa akwai masu albashin kwana arba'in akwai masu talatin da bakwai akwai wanda suke har kwana ɗari da ɗoriya to kaga yanzu wannan aure bai zama wajibi a kansa ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga Jabir dan Abdullahi da turare na alaman turaren angwanci ya ce da shi ka yi aure ne ya ce ma'anar sulasulam eh na yi aure ya manzo Allah sulalai sallama sai ce budurwa ka aura ko bazawara ya ce ai bazawara ce na aura ka ji hadisin falalin zaurawa ke ya ce bazawara ce manzo Allah sulasulam ya ce ina ma budurwa ka aura kai mata wasa ke maka wasa sai ce ma'anar sulasulam ka san mahaifina Abdullahi da shi aka je yaƙi ya mutuwar shahada yana cikin waɗanda Allah ta'ala ya saukar da ayan wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata sune wanda bayan yayi shahada a filin daga Allah ta'ala ya dawo musu da ran yace musu su roƙan wata alfarma suke so Allah ya musu yana ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai suka ce ma Allah ta'ala ya Allah muna so ka mai da mu duniya mu ba su habban annabin Allah labarin wallahi aljanna gaskiya ne su ƙara himma wala ka biyan wantaka addini wanda ta fita jini yace sannan suka ce sannan na biyu idan za mu dawo lahira ka ba da dama a sake kashe mu ne mu zo ta hanyar shahada fi sabilillah sai Allah ta'ala ce alƙawari na ne duk wanda ya zo nan baya komawa saboda haka ba za ku samu daman komawa ba amma na yi muku alƙawari zan ba su labarin halin da kuke ciki duk mutumin kwarai za ku ga ya zo ya cin muku wanda kuma ba ku gan shi tare da ku ba ku tambaye ni game da shi ni na san shi ba ku ba ne Allah ta'ala ya saukar da ayan cikin surati Ali Imran wala sabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atawku wa yuhazzuwa dai da Allah ya faɗa na aya to kaga anan sai wannan ke nuna cewa Jabir dan Abdullahi yake ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallama ka san mahaifina yayi mutuwar shahada yace ya bar ni da 'ya'ya mata ƙannina na kaɗai su goma sha biyu ne su goma sha biyu ko goma sha ɗaya na manta amma haka ya faɗa mishi ya ce kuda goma sha kaza ne ya faɗa mishi sai ce mannan sulasu yanzu in na auri budurwa ai na ƙara lodi sun zama sha hudu kenan zan je ofis a kira ni a waya a ce anti ta rashin kun an yi dambe da wanta da anti amma idan ta haife su fa duk ya sai sun masa kallon ita ba su an su ba kuma za ta yi haƙuri fiye da su kuma za ta ba su shawara na inda za su gane abin da ya dace da su a rayuwa kafin su fada ma kuskure sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kai daidai Allah ya maka albarka to kaga wannan ke nuna cewa ashe idan mutum ya saki mace ba ko da yaushe ne matsala ke sa ai saki ba maslaha ma tana sa haka shi yasa malam ibnu taymiya Allah ya ji kansa da rahama yake cewa shi saki a shari'ar musulunci asalin shi wani abu ne wanda kamar ka ce shari'a ta zo ta ce saki haramun ne kar ai saki amma sai Allah ya shiru bai ce haramun ba ne, saboda kada a toshe ma wani kofar da zai samu sauki a rayuwar je na ga tafsirin malam malam ah, Tijani Ahmad guruntun Allah ya kara masa lafiya na san zai ga wannan bidiyon namu insha Allah mun ga babban shehi mun ga sakonka kuma sako ya iso yace ka auri mace ta ke ma da'a kayi kayi kayi bata an samu ce shi kango <laughs> eh jiya haka malam yace a tafsiri yace shi kango <laughs> in ba za ta bi Allah ba to ta bi ta je ta bi wanda za ta bi kuma shine gaskiyar magana annabi nuhu ma Allah ya raba shi da dan shi yace nahu laysa min ahli annabi lutu Allah ya raba shi da matan shi annabi nuhu ma an raba shi da matan shi Allah yace kuma su yan wuta ne ra alkiyama to ashe ba kowane saki ne kan zama laifi ba sai dai abin ake so a iya kokari ya zamto cewa kar a rinka yin saki din in ba dalili na tsananin bukata ya kama ba malamai suna cewa idan aka zo ana samun matsala aure sai an bi hanyoyi dubu kafin matsalan ta warware kar ka gaji ko da a na 999 ne haske na dubun ya cika haske na dubun ya cika saboda shi saki wani lokaci ba kai da kai ko wanda aka saka yake illata ba kamar ƴaƴan da ke tsakani ko ba ‘ya'ya zumuncin da ke tsakanin danginka da danginta sai ka ga kana saki su ma za su naka za su dawo bayan ka nata za su koma bayan nata shi ke nan abinda da ake mun gode Allah ce albarka za an koma ana kaji munafukai kaji kaza kaji kaza to wannan shine da shari'a take gudu da haka wannan sahabi a rabi bin anas ya faɗa ce hukuncin shine idan ba a kai ga ambatan sadaki ba ka saki mace to ba za a ba ta sadaki ba amma idan namiji ya saki mace kafin ya ambaci sadakin kuma ya ɗaura aure da ita kuma bai tare da ita ba to tana da wajibi ne jiyar da ita daɗi. kuma ba za ta masa idda ba kun ji hukunci na gaba ba za ta masa idda ba irin iddan da muka faɗa a can a baya kun ga ai wanda aka sake ta an faɗi iddan ta cewa za ta yi wata hudu da kaza to wannan ba a ma tare da ita ba kuma daga cikin ah, amfanin idda shine a gane tana da juna biyu ko babu to wanda ko tarewa da ita bai yi ba kaga aje an sauƙaƙe ma kai to ba za ta masa idda ba wannan wannan shine abinda aya kusan malamai suka ce ta kunsa shi abu na biyu cewa duk macen da aka sake ta gabanin a tare da ita amma kuma an riga an ambaci sadakinta sai zamto mutum ya ambaci sadakin bai tare da ita ba to ita kuma wannan hukuncin hukuncinta shine a falaha nisful mahar tana da rabin sadaki idan mutum har ya riga ya faɗi ga abin da zan bayar da zamun ce hamsin ne ko misali yace zai ba ta dubu ɗari tunda dama da dama akan ɗan ƙara a kai. to yadda yace zai ba ta dubu ɗari biyu, an gama an yi komai sai ce kuma ya fasa zai sake ta to a yanzu tana da naira dubu ɗari a cikin sadaki tana da naira dubu ɗari. Za mu ji dai ayan gaba ta ma ta zo ce magana kan wannan amma dai a shari'ance in dai an faɗi sadaki to ta ci rabin sadakin nan sannan kuma ba za ta idda ba yanda wancan wanda ba faɗa ba za ta yi idda ba ita ma wannan tunda ba a tare da ita ba ba za ta yi idda ba wannan shine abin da ayan da ke gaba za ta yi mana bayani a kansa imamu tsabari Allah ya masa rahama ya faɗa cikin faɗin Allah wa alal musi qadaruhu alal muksiri qadaruhu cewa wanda ke da wadata ya jiyar da mace daɗi gwargwadon wadata wanda yake da rashi ya ciyar gwargwadon rashin sa wanda yana komawa ne zuwa ga halayen duka su biyu ɗin. ma imamu tsabari yake cewa ai abin nufi shine ko da mutum ya faɗi sadaki ko bai faɗa ba to ana so dai lallai wajibi ne ba mace asalin wato wani abu da za ta ji daɗinsa ko da ya faɗa ko da bai faɗi ba sannan kuma har wayo imamu tsabar yake cewa babu bambanci da Allah ta'ala ce haƙƙan alal muhsinin a wani wurin haka Allah ya faɗa wannan haƙƙi ne da ya cancanta ga duk mai kyautatawa da kuma ne ce wa haƙƙan alal muttaqin haƙƙi ne ga wanda suke maji tsoron Allah domin dukkan mai wanda yake kyautatawa to mai tsoron Allah ne ba yanda za a yi mutum ya kyautata alhali kuma ba shi da tsoron Allah a tare da shi sai abu na uku da malamai suke magana akan hukunci karkashin wannan aya wanda shine gaba ta karshe shine macen da aka sake ta bayan an tare da ita wannan ita kuma hukuncinta yana cikin faɗin Allah ta'ala walil mutallaqati mata'an bil ma'arufi haqqan 'alal muttaqin bi ma'ana wannan wanda aka sake ta ba an an tare da ita to za a asalin wato yadda ita daɗi, kuma za a ba ta asalin wato abin da ke na sadakinta ne sai aya ta 277 mai Allah ya ce وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضا فنصف ما فرضتم إلا فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير الله تعالى ce wa in tallaqtum wa in tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariida فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح idan kuwa kun sake su tun kafin ku sadu da su alhalin kuma kun yanka musu sadaki to sai ku bayar da rabin abin da kuka yanka sai fa in har su matan sun yi afuwa ko wanda a hannunsu igiyan aure yake yayi afuwa asalin wato akai wa an afu aqrabu littaqwa Allah ta'ala ya ce kuma ku yi afuwa shine yafi kusa taqwa wato tsoron Allah wala tansawul fadla bainakum Allah ta'ala ya ce kada ku manta da kyautatawar da take tsakaninku inna Allah bima ta'maluna basir Allah lallai Allah mai ganin abin da kuke asalin wato aikatawa ne to yanzu kun ga an zo batun cewa hukuncin a sake ta tana kafin a tare da ita ko kaza an gama da shi to yanzu kuma Allah ta'ala sai ce wa in hunna, idan har ya kai ga cewa kun saki su matan min qabli masu hunna. bayan asalin wato gabanin ku abin nan da su Allah sai bayanin hukuncin wato aure wanda an riga an faɗi sadakin kun ga wancan ayan ta baya ba faɗi sadaki ba to yanzu wanda an riga an baci sadakin kuma an ɗaura auren amma mutum bai tare da matan ba sai nufin asalin wato ya sake ta sai Allah ta lace idan har kun sake su gabanin ku tare da su ai idan mutum ya saki matansa gabanin ya tare da ita amma ya riga ya faɗi nawa ne sadaki wannan shine faɗin Allah wa qad faratum lahunna wato haƙiƙa kun riga kun yanka musu abin da yake na sadaki kun faɗi nawa ne sadakin kun ta ma kanku cewa ga abin da za ku ba su na sadaki sai dai har wa yau ba ku riga kun tare da su ba Fanis ma to wannan matan yanzu ta ci rabin sadakin da ka riga ka faɗa sawa'un ta tare ko bata tare ba matukan an ɗaura wannan aure din fa yajibu ita'u hanisfal mahli mustahiqqan laha dole ne mutun ya bata wato sadakinta wanda ta riga ta cancance shi abla ibn abbas Allah ya kare da gare shi shi da mahaifinsa yake faɗa dangane da wannan aya yace wannan ayan ta zo ne tana magana game da mutumin da ya auri mace kuma ya faɗi nawa ne sadakinta sai ya sake ta gabanin ya tara da ita to zai ba ta rabin wannan sadaki sannan ba ta da abin da ya wuce haka na haƙƙi ba wani abu da za a bata bi ma'ana ita yanzu ba sai an mata wani isani ba rabin sadakinta za a bata shine isanin ta kenan ina fata fahimci bambancin wancan ayan da wannan ta baya Allah ta'ala yana ta sauke al'amarin yana sanya shi a gwargwadon ba cuta ba cutarwa ta yadda ba zai zamto ita mace da aka ce a da ita daɗi yanzu kuma namiji shi ai ta ɗaura masa nauyi har da abin da ba zai iya ba ko abin da zai cutu Shi ne ta abla dan abbas ya ce abin da wannan aya ke nufi kenan sai Allah ta'ala bayan ya yi wannan kun san mun faɗa dole ji babu daɗi shi kanshi wanda ya sakin in ka bincike shi haushe yake ji ita ma wanda aka sakin haushi take ji yana nadaman shi me yasa ma ya auri wanci ita ma tana nadaman mai in banda kaddara mai kai ta auren wani yawancin duk wanda ka tuntuba la ka ji akwai wani gyambo a zuciyarsa da ke jin zafin abin da ke tsakani wani ma ko labarin ta bai so ka kawo mishi wata ma ko labarin shi ba ta so a kawo mata to shine sai da Allah ya zo yana kokarin ya daidaita al'amarin saboda kada gaba da kiyayya shiga tsakanin musulmi wanda ba a bukatan wannan sai Allah ta'ala ya ce illa an afuna, sai dai idan sun yafe ai bi ma'ana ita mace dan ita ne mai haƙƙin sadaki a farko in ta yafe ta ce a'a ba komai haka Allah ya kaddara Allah kawo gari ka taya mu da addu'a wata in tana da hankali za ta gaya maka wata kuma wallahi in ta fara maka tek azkarul sabahi wal masa zagin da za ma na safa daban na kana ofis daban na darama daban kuma duk so take kai replying ce screenshot ta daura a status <laughs> kun fahimci magana shi babin aure idan aka zo duk abin da ake faɗa ma in kana so ka more kai musu mutu bi ghaizikum kai shiru idan mutu ya gane musamman mace in ta gane abin da ke bakanta maka rai ta samu lago mai kyau mala ta samu lago abu kaɗan wata ta san kukan 'ya'ya ne ba ka so sai ka fara bacci ta mutsule shi kawai ta shige bayi ta dinga zubar da ruwa ƙasa ka ɗauka wanka take ta sa ka rainon dole ko kai ci a shari'a kai kadai ko ka tashi ka koma ɗakin da ba mosquito ne sauro ya cira bai shi duk sun san wannan dabarun nasu shi yasa Allah ce su ji tsoron Allah dan su in ba su tsoron Allah dole sai ka wahala to shine Allah ta'ala da ya kawo wannan yace sai dai idan ita matan ta yace ta bar ma mijin rabin sadakin ta ce a'a ka bar shi to Allah ya ce ai wannan aw fu wallazi bi yadihi uqdatun nikah ko ya zamto shi wanda asalin yake da auren a hannunsa wa yake da auren mijin saboda shi ke da daman ya saki ma'ana aure na hannun shi to shi kuma mijin in shi ya halin dattako ya halin girma ya ce ta ce to ga rabi ya ce a ah, zan ba ki complete ɗari biyu ba matsala ba komai ai Allah da kaman kanwa kike yanzu a wuri na. sai ya tura mata duka shine auya ku wallazi biyadihi uqdatun nikah wannan shine ma'anan farko ma'ana na biyu shine la'alla yarinyar da aka aure da ita ba ta mallaki hankalin kanta ba wanda yake waliyinta shine yake da daman asalin wato yace ya yafi asalin wato rabin sadakin ina fata mun fahimci wannan kenan a shari'ar musulunci babu wanda ke da haƙƙin yace an yafe wani abu na haƙƙin yarinya ko matan da aka aura sai wanda dole sai da shi aure yake yiwa la'alla kila uba ya rasu Ƙanin uba ya rasu ba ya rasu sai babban yaya kai ko kaninta tunda kaninta zai iya aurar da ita ɗa ma zai iya aurar da uwarsa saboda ɗa ba zai yadda uwarsa ta jinda za ta cuta ba inda yana da hankali ya cika kaida yana zama wali na mace to a irin wannan wanda wani ba zai zo ya ce ai ai uncle wani daga Abuja ce kar a karba kuma wannan uncle din duk karera ne roron dangi ne ka san uncle kala biyu ne akwai masu ankul saboda ankul yana da gida a abuja cikin GRA wannan kam sai ka gama ko jini ba hada ba mana ce masa ankul ankul din kenan fararen abuja da daloli saboda ra'aitun nasa kad zahabu ila man indahu zahabun in mutum na da kuɗi yanzu sai ka ga har kokari yake a ce ai dangin mu ne ƙaryan banza da wofi ina fata mun fahimci wannan akwai wanda kuma shine asali yake da haƙin kuma kila talaka ne yana nan a dangi wanda in za a sa ranar aure ko tuntuban shi ba a yi a ce ina kawunta sai a ce ai bai zo ba a ce a kawo muke tambaya ce ai wanta ne zai magana ga kenan shi yana da baki amma bai magana bi ma'ana bai da kuɗi bai da ƙarfi idan kana da ƙarfi sai a sa ranar masa ga mutum ya ɗaga rana me ya faru ya ce yana da appointment zai je Lagos ko Port Harcourt ko yana da zuwa America saboda haka shi wannan lokacin hutun shi ne ba sai dai a ƙara one or two weeks ko ku sha cin karo da dattawa kamata su san abin da nake faɗa fiye da kowa duk ana samun shi duk ana samun shi kuma kai ko limamin juma'a ne ko da a mus'ab kake limanci ko ba lallai ne a sa aure ka daga ya dagu ba ba ka da karafuna kika ja na karama kalla za ku yi dai mana wa'azi Allah ya bada sa ku taya mu da addu'a to addu'a ma ku yi abun ku mana in har kun yadda ita kanta addu'an naka ba wani ɗaukanta da muhimmanci suka yi ba za ka gane wannan za su kira ka sai da Allah ya musu muhadara an jima ko za ka gansu suna rawan fati suna dina suna karkada bayansu sun sa matsatsin kaya kamar 'ya'yan arna kamar ƴaƴan arna wato mutane suna manta tunda magana aure muke wallahi bari mu yi nasiha wallahi tallahi a ji tsoron Allah mazan mu da matanmu. mutum ma ya haihu yana da ƴaƴa wai sai a je a siyo kek nan miliyan kaza wai za a nuna jin daɗin ƴaƴa za a nuna wai ƴaƴa suna da gata ba abin da ƴaƴan kaske da shi na gata ba sai Qur'ani da Sunna ba manzo Allah eh mana Allah sallallahu alaihi wasallam allimu auladakum ku koyar da ƴaƴanku alqur'ani ka iya qur'ani karanta mu ji ƴaƴan naka sun iya qur'ani ni dai na san kun san qur'ani farin sani ba za ku yi wannan siyan da watsewar ba san a'a kai kai magana bari ka shigo wani ya ce da shi muke mu dukan dukan karan mahaukaciya muke giyan kan hanya muke yi da mu din da wannan mu dukan mu ta shafe mu har mai maganan ta shafe shi ba matsala bane amma dai wannan tsiya ce wadda ake wallahi ta yi yawa kuma inda kaga an zo ramadan dama kan kan ramadan zaka ji an daura aure ana gama azumi zaka ji an daura aure daga nan sai a je hutu sai bayan aikin hajji a zo daura aure mutum ya kama kaga ai ta gudunmuwa a dangi ba kaga wani mai dubu biyar mai dubu bakwai ai ba a samu siyan firiza ba ba gama hada gado ba ai ta bin ku ana matsa muku ku kawo contribution sai an zo auren kaga tsaban iskanci matan wai an sai mata rigan da zake dina da shi yafi kudin gadan da ake saya mata to ku amfani da shi ku sai mata awaki mana a kauye ta samu abin da za ta rika dole ne sai an yi ƙarya sai a zo ka ga mace an zo asin asin yarinya ce ai mata yi saukan qur'ani a ranar auren har wani photocopy ake na na hoton ta rike da allo da qur'ani wai ta yi sauka ta duro dai in ta sauka ta san ƙur'ani za ce wannan tsiya ce wanda annabi ke tsine ma masu yin sa ne manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa cikin hadisin Imam Muslim yace kun ga irin wannan matan fal'inuhunna ku tsine musu albarka fa innahunna mal'unat dan in ba ku tsine musu ba sai mala'iku sun tsine musu sai a zo a yi aure a kira mutanen kirki a zo ɗakin Allah a ce ai mu annabi salati amma sakamakon da za a yi ma annabin tsiya ta kune da tabarruji da iskanci a ranar auren shi ya sa mu in muka san haka kake ko mutuwa kai na rantse da Allah ba za mu zo jana'izar ka ba kuma duk wanda ke wannan idan muka mutu ya zo kan gawan mu Allah ya isa tsakanin mu da shi ba ma bukatan ka me za ka yi mana ku nemo mana masu karanta Qur'ani suna kiyamun laili da gaske ko mutum uku ne su mana jana'iza wallahi ya fi mana wurin Allah wannan wani irin lalacewa ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna ma bu'istu li utammima makarimul akhlaq an aiko ni ne don in koyar da kyawawan ɗabi'u yarinya ta miƙe tun daga ƙirjinta har gwiwanta a matsayi wai kuma uwarta na wurin ubanta ma yana wurin kuma ce magana a tafi ihu to abinda bari ku ji abinda ake manta kuma ku ji kuma zan ba ku assignment asalin faɗin Allah inna rabbaka bil mirsad ubangijinka yana madakata wallahi tallahi kar ku rage kar ku ƙara yana da alaƙa da batalan da ake a wurin aure bayan auren ko cuta ko aljanu ko karayan arziki ko a haifi ɗa mara tarbiyya mai azabtar da iyaye duk yana da alaƙa da yadda kuka ƙullato bukukuwan ku da alaƙan da kuka yi me yasa inna allaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbih wallazi khabutha la yakhruju illa nakida a banza ne Allah sallallahu alaihi wasallam yace alayka bi din taribat yadak yanzu yarinyar da za ta rawa a gaban uwarta gaban duniya duniya ta dauka shine za ka zo ka ce mata tashi ki sallah za mu je wa'azi ta saurare ka ai ana zuwa ka ji aure ya mutu malam shi yasa ga auren nan ku tambayi alƙalai yana mutuwa fiye da yadda ake daura auren yau din nan da za ka yi rantsuwa aure ya mutu a garin Kaduna da wuya kai kafara ka je kotu ka je zai wahala oke yau lahadi ka tambayi ranar aiki zai wuya alkali ya zauna kotu ya tashi bai kashe aure ba to me ke janyowa daga ciki akwai irin wannan saba ma umarnin Allah saba mu umarnin Allah mutane su ta tara kuɗi suna almubazzaranci suna fasikanci da shi kuma a zo a ce sai wai za a yi saukan Qur'ani za a yi addu'a kar ka taba gayyatar mu irin auren ka wannan wallahi ba za mu zo ba kuma duk kusancin mu da kai da Allah ba za mu zo ba in ko ka gan mu mun je irin auren nan da yaddan Allah mun je ne musu wa'azi ne su san abin da Allah ya ce in kuma sun ɗauka ruwansu in ba su ɗauka ba ruwansu saboda na taɓa faɗa irin wannan tarkon ban sani ba na je ne wa'azi har da masu kuka a matan malam ashe Abuja za su ce daga nan da yamma kawai naga wallahi naga ana ɗaga ki mota GLK an bada kyautanta da gwalagwalai da kuɗi an ba wani MC fa na mawaki MC aka ba wannan kudin ni kuma billahi na jaka ne ta kona salansan mota na ba wani abun da suka bani na dade da fin karfin shi na dade da ni ma zan iya ba su kaman shi ba wai alfahari ba to amma sai kaga an zo ana ta lalata addini to da haka tun da yanzu Ramadana ne dama mun faɗi manufan tafsirin mu akwai gyara dabi wallahi in ka san kana da niyyar wannan abun kai a hankali kai a hankali saboda ta yiwu wani a wurin wannan bada Allah zai dauki ran shi ta wani a wurin wannan baɗalan ranan ne Allah ke mai jarabawan ƙarshe in dai wane yayi hakuri akan aurensa ko wance ta hakuri akan aurenta ko ba ta fati kaza ba daga yau na ya ce ko na ya ce mata kila a ranar mutum zai rusa ayyukan shi wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura saboda haka 'yan uwa wannan yana daga cikin abin da Allah ta'ala yayi hani a kansa ya tabbata cewa daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Jubair ibn Mut'im Allah ya kare yadda a gare shi ya auri wata mata a garin Madina sai ya sake ta gabanin ya tare da ita da aka zo ana maganar sadaki kun ji an faɗi cewa dama an ka faɗi sadaki za ka ba da rabi da aka zo yanzu shi mai hukuncin shi kenan Zubair bin Mut'im shine ba ta rabin sadaki tunda ya faɗi nawa ne sadakin kuma bai tare da ita ba zai bata ta rabi gwargwada yadda muka fahimci aya yadda Allah ya faɗa ana zuwa kawai fa akmala lahas sadaq sai ya ce a biya ta sadakin gaba ɗaya kar a rage komai shi kenan sai ya kalli mutane suna mamaki sai ya ce ana a haƙo bil'af ni na fi ta cancanta da in yi yafiya in yi rangwame saboda ita talaka ce ni ko mai kuɗi ne ka ji manya ko amma wani ne sai ya ce ma ko rabin ne shi bai da shi yanzu zai rinka tura mata da dubu bakwai bakwai ya san ko a tamfan nan menene galalita ne ko mai ake ce mai wani a tamfan mai duk roba ba zai siya mata ba sai ta gama ta gayyara ya ƙara tura dubu bakwai to amma shi sai ce a ba ta gaba ɗaya ya ce ana aula bil fadl ni na fita dacewa da in zanto na rike falala hakanan daga nasiya yake cewa matan da mijinta ya sake ta gabanin ya tare da ita to ko dai ya yafe mata rabin sadakin ne ita ta yafe ma mijin ko kuma shi mijin ya yafe mata ya cika mata gaba ɗaya idan ko ita ta yafe mishi ko shi kuma ya bata gaba ɗaya kamar yadda ya yi a baya da muka ji haka nan Ali bin Abi Talib Allah ya masa ya ƙara yadda a gare shi yake faɗa dangane da Abi Abi Talib da Abi Talib yake faɗa dangane da matan da mijinta ya rasu alhalin bai riga ga ba ta sadaki ba to ni ta ya za a yi ya faɗi sadakin amma bai bada ba sai ya rasu ya za a yi ya ce lahal mira na farko dai za ta ci gadon shi saboda matarsa ce bai tare da ita ba wannan ba laifinta ba ne ina fata mun fahimci wannan Ya ce wa alai hal’idda sannan kuma za ta yi masa idda inda ya rasuwa yayi wala sadaqa laha amma fa ba za a kirga sadakin ba ba za a bata sadaki ba sai dai ta ci gado sadakin gado ya cinye shi shine abin da alibi na bi Talib Allah ya masa rahama ya faɗa wannan aya dai ta zo ne gaba ɗaya tana magana akan yin rangwame da sausauci tsakanin ma'aurata sannan kuma Allah ta'ala sai ya kusanto da tsoron shi kusa gare su domin a irin wannan yanayi in ba mutum yana da tsoron Allah ba zai sauki ya cutar da ɗan uwar rayuwarsa ne sai Allah ya ce wala sawul fadla bainakum kada ku manta falala da Allah ya a tsakaninku wato ya ku maza da mata ma'ana ka ku riko da shi alfadl shine al-ihsan kada ku manta kyautatawa bainakum a tsakaninku shine abin da za ku bayar wanda ba wajibi ba ku majunanku yafiya akwai abin da ake ce ma adalci adalci shine mutum ya ruko da abin da yake haƙƙinsa ne ba da abin da haƙƙi ne a kansa wannan shine adalci karka karɓi abin da ya wuce haƙƙinka kuma abin da yake kai ma akan ka bayar ka ba da shi daidai ba tare da tauyewa ba wanda ya wannan shi ake ce ma'adanin mutum sannan kuma akwai alfadl shine falala shine mutum ya bayar da abin da ba wajibi bane ko ya yafe abin da yake haƙƙinsa ne za a bashi sai ce ya yafe kaga wannan falala ne da daraja shine zaka ji an ce wani yana da falala akan wane ai bi ma'ana ya fi shi ya fi shi sauki ya fi shi duk akan irin waɗannan abubuwa da ake faɗa wasu mutane sun zo wurin Abdullahi dan Mas'ud babban sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam suna tambaye shi dangane da mutumin da ya mutu bayan ya auri mata amma bai riga ya tare da ita ba amma kuma bai faɗi nawa ne sadakinta ba sai Abdullahi dan Mas'ud yake ce musu ku je ku tambayi wani wannan tambayan wanda ba ni ba ji masu tsoron Allah kai da duk fata wanda aka yi maka sai ka ce ai ikhtalafal ulama kuma ƙarya ne ba wai malamai sun yi sabani wani malaman suka yi sabani <laughs> wala da yawa ƙarya ne wai mutum irin ifadin nan kar a ce bai sani ba ai ban sani ba alamar imani ne ko ba haka bane idan za a tambayi wanda imamu malik a mai tambaya talatin ya amsa uku mai tambaya ce tun daga nesa aka aiko ni fa jakin nan da ka na hayo siyan shi aka idan in zo in ma wannan tambaya aka bani abincin da na ci na guzuri jama'a suka tara don in zo in rubuta amsa an kai musu yanzu an tambaye talatin ka ba da amsa uku an zan koma da abin kunya yace ka je ka ce musu imam malik din bai sani ba ha sai ma ƙarya ne ai malam wato ƙarya ba ta da kyau ballantana ma a Najeriya <laughs> wallahi zai kai ƙarya minti biyar wani ya baro ka ko zuwan AI din nan ma sai tona ma asiri ƙarya yanzu ai ba ta yiwa ta dadi ka san hadisi ya halasta namiji ma mace ƙarya ita ma ce mishi saboda aure ne daɗin zama to mu dai wannan hadisi yanzu so zuwan social media la duk mun daina moran da an ka sai a tamfan dubu uku ka zo ka ɓata rai ka ce dubu sha biyu da ƙyar bai cinke ne wallahi ni ban ga dalilin da zan iya biyan wannan kuɗin ba kawai darajanki na kalla na siya saboda matsayinki a wuri na wallah masaurata sai ta daga wa sai kaga status din wannan supermarket gashi an bige hancinka 2x 2x sai subhanallah nan da nan sai ka mai da kanka gaula kace ka san mu maza ba mu da lokacin ciniki ne an cuce ni kuma ƙarya ne 35 to wannan <laughs> wannan lokacin ya zo yanzu eh Abdullahi bin Mas'ud yace ku je ku tambayi wani ban san amsan wannan tambayan ba shikenan abu ya tsananta a gare shi kai ya kyale su ya ce da su wannan tambaya da kuka yi min ba a taɓa mun tambaya mai tsanani ba tun lokacin da na rabu da annan sulasullan kamar wannan tambaya ya ce tambayan nan ta yi mun tsanani wurin fatawa fagabo an ku shaharan suka tafi suka kyale abdullahi dan mas'ud wata guda ba su dawo wurin shi ba suna can dai suna neman amsa sun maraja wa alaihi bis su'al suka sake dawowa wurinsa karo na biyu suka sake tambayarsa ina hukuncin mace wanda mijinta ya mutu ya aure ta amma bai tare da ita ba ya za a yi kuma bai faɗa mata sadakinta ba da suka faɗi wannan abla ibn mas'ud yace sa ashhadu ra'ayi zan yi kokari da fahimta na Allah sarki kaji bawan Allah fahimtar sahabi ai fahimta shi mu kan muka samu fahimtar sahabi mun samu hujja ya ce zan yi ijtihadi ne da fahimta na kusa mai ijtihadi in ya dace lada biyu in ya kuskure lada ɗaya to shine yake cewa da su lallai idan abin da na faɗa fa in kana sawaban in ne muku fatawa ta zama daidai fa min Allah wahdahu Allahu akbar kaji ladabi yace daga wurin Allah ne daidai din ba daga wurin mu bane kuma wallahi din ran da ka nuna kai ka isa sai Allah ya kaskantar da kai duk abin da wallahi Malam Ismail eh ran randa mutum yake jin shi ya isa ko ya fi wani ko shi zai iya ko ba wanda ya kai shi wallahi malam ka sa ma kanka ranar kitsewa mutum ya sa ma kanshi ranar da zai shiga makabartan tarihi ku tambayi duk wanda ya nuna isa da takama da jin ya fi wasu sawa'un malami ne mai ilimi ko ko shugaba ne mai mulki ko basarake ne ko wane ne shi wallahi sai kaga tarihi ya kawo shi a matsayin wasu sun fi shi to amma wanda ya dogara ga Allah ya don Allah sai ka ga shi Allah ke yi mu albarka ya Allah ka sa mu a cikin su to shine da ya kawo wannan sai ya ce idan kuma nayi kuskure to daga gare ni ne yace da nake gani shine za a ta sadaki kamar yadda ake ba sauran mata sadaki an faɗi wannan ko an gane wannan yace ba ta da tsananta ba yace wala hal miras kun ji fatawar rabi' na dazu yace kuma za ta ci gado qaman nasu min min ashja sai mutane suka tashi suka tafi wurin wanda ake kira da shi ashja Eh, faqaman nas min ashya'i min ashya'i minhum sai wasu mutane da suke da karfin hali suka miƙe daga cikinsu, daga cikin su akwai ma'aqil bin yasar da ya miƙe sai ce na rantse da Allah ina mai shaidawa cewa wallahi tallahi kai hukunci da irin hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yi ma wata mata muna wurin abinda ka faɗa dinnan shine Allah sallallahu alaihi wa ya faɗa babu wani abu sabanin wannan jama'a kun ga inda ake kuma wallahi wannan shi ke sa mutum ya nagarta a duniya bin Allah kiyaye rayuwa ita rayuwar duniya ba ta bukatan ƙarya ko na sisin a rayuwar nan dole ka yadda da abu uku saboda ka samu kwanciyar hankali dole in yarda wani ya fi ni dole in yarda ina da sa'a dole in yarda wani kila Allah ya sa na fi shi ba dan na fi shi ba sai dan falalan Allah to in ka samu wannan wanda ya fi ka sai ka nemi agajinsa amma baka yadda wani ya fi ka ba sai ka wahala a wurin da da ka nemi shawara ka sallama wani ya fi ka da baka wahala ba to ka kuma zai taimake ka ka samu karfin gwiwa na ƙasa da kai kuma zaka huta ne da shi shi yanzu shi Allah ya jarabta kai zaka huta shi kuma ya dauka to fahimta wanne na daga cikin abin da ya dace a rayuwa kwarai da gaske don haka wannan shine abin da zamu iya fassara a daidai wannan lokaci mun cika awa ɗaya daidai kenan da farawa abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya sami tarayya alada wanda muka kuskure Allah ya fi mana za mu koma zuwa ga abin da ya shafi aikin masallacinmu na farko ina godiya gare ku na addu'o'i da kiraye-kirayen waya da aka yi wanda ya sababar da jiya ba mu sami yin tafsiri ba na sanadiyar rashin lafiyar ɗaya daga cikin iyayenmu a Zariya. lallai <clears throat> ba zan taɓa samun kwanciyar hankali ba zai fiye mun in rufe tafsiri in koma Zariya da zama in ga halin da suke ciki fiye da a ce ban je ba ba da san raina ne na rasa wannan tafsiri ba amma kuma na yi farin ciki da irin addu'o'inku da fatanku kuma mahaifina ce in muku fata alkhairi da dukkan ‘yan uwa da dangi da muke tare da su nima kuma na gode Allah ya saka muku da alkhairi na addu'o'i da aka yi kun sani mun sanar da cewa mun buɗe mu kai tsaye na na masallaci wasu sun sassaka kuɗi zan tattaro abin da aka san insha Allah gobe zan faɗi su ban sami haka ba lokaci ya kore min a yau akwai wata dattijuwa da ke wannan gefen wannan masallaci za haka tana jin maganan daga nan ana ce mata hajiya mai waina kusan kowa ya fanta a jiya muna tashi a maganan kaya ita ta fara kawo kaya shekaran oh shekaran jiya ya hakuri sai na ga kamun ban rasa ku ba ta aiko mana da duwatsu cikin buhun siminci guda uku da rabi ta ce ga nata ta gudunmuwan saboda haka idan wannan dattijuwa ne tana da shekaru sosai ta kuma ba da tana da cikin mutanen da suke kauna wannan masallaci kwarai da gaske saboda haka muna ƙara kira ga duk wanda Allah ya bashi dama abubuwan da muke kira na farko shine in mu ce yana da hali don Allah a zo a gina mana wannan masallaci da duk abin da ake nema wannan shine fatan mu saboda kowa ma ya huta a fara aiki akan lokaci idan hakan bai samu ba shine kayan aiki kamar duwatsun da ta kawo da siminti da rodi da bulo da abubuwa ne da muke da bukatar su kwarai da gaske a malam ismail jiya mun rabu za ka ambata naka to sai ka a jiya jiya muka yi magana ya zo bana nan to to mutum nawa ka buga mm-hmm. a na ba da nawa kafin kai ai baka bari na ga magana ba <laughs> a wannan tsarin da malam Ismail ya faɗa shine tsarin da nima karshe na yanke zamu gaskiya zamu yanke kawai farashi ne hannun jari ne zubawa duniya kwasa lahira eh zaka zuba a duniya amma ranan kwasan ka shine la nuridu minkum jaza'an wala shukura ka zuba anan ka je ka jira Allah ya bayar za mu nemi mutum mutum nawa ne zai ba mu miliyan hamsin a dubu hamsin hamsin mutum dubu ɗaya to ni ne na farko saboda haka na sa dubu hamsin ɗina ga dubu hamsin ɗin mala ismail ni na ba a sarari suke ba suna account saboda haka mun samu naira dubu ɗari abubakar ka rubuta mana mun samu dubu ɗari da dubu hamsin ɗina kai da mata mahaifiyata don samu ta dubu hamsin da taron to saboda haka ni dai zan ba da naira dubu ɗari bi idnillahi ta'ala ɗaya nawa ɗaya na zurriya na da mahaifiyata da dangi na, in ka ji haushi ka kawo miliyan ɗari eh a to wannan fagen daga ce saboda haka muna da dubu ɗari da hamsin a yau a abin da muka sani ina mala abubakar no ka ƙara to to to buhun siminti biyar in ya kawo za mu sanar kuma za mu nuna ina mala abubakar yake ko malam isa gashi ka je ka sa mana POS account din makaranta da Allah yanzu akwai kuɗi sai baka rubuta mun ba gobe sai a bada ba komai ka tattara abin da muke so da an tashi a rinka hadawa don da wasu na'am na'am instrumentally eh mana sosai yanzu ai list ina Abubakar zo ka daukan mana na ne dai na farko kuma ko aljannan Allah da haka za a gani <laughs> yawwa to yanzu ka rubuta umar shehu zaria dubu ɗari malam ismail dubu hamsin kash buhun siminti biyar zai kawo gana alhaji nan ka kirga nawa ne dubu goma ka rubuta saura kana cikin kwamitin dubu hamsin ne alhaji to kaga yadda mun samu mutum uku dama mutum nawa muke neman su dubu hamsin hamsin dubu ɗaya to allah da za mu aika afirka tv 3 kuwa sun ce dama in kawo za su sa mana wannan kam adashi ne kowa ya makansa in ma wasu biyu za su haɗu su ɗaya ba laifi wanda ba zai iya dubu hamsin bai ka bulo ka siminci gwargwadon ƙarfinka la kallifin, Allahu nafsan illa abin da Allah ya baka ka kawo amma dai ni da nake kira kakka bari a gama Ramadan baka na ba ɗakin Allah ɗin nan ba saboda da ni ne imani da shi shine da ni da nake magana da ku da kuke saurare duk sai mun mutu mun bar wannan masallacin yanzu ga Alhaji Adamu anan a zaune duk sujadan shi kanshi bai san iya sujada nawa akai ma Allah a masallacin nan ba tun yana raye shi ya gina masallacin nan gashi na a zaune tun kana raye yanzu kai ka siyar da hajar ka sau da haka bai kamata shi ya zo ya gina masallaci kuma mu koma waiwaye shi ba ya je Allah ya baka lada dattijan arziki ci gaba da abin da za ka iya mu ma bar mu mu zo aljannan ta kowa da kowa ne ko ba haka bane jama'a eh ake kun sai yana da wani yau ne sai zo ce wani zai rufe abu ba za ka rufe ba kawai ka bar mutane su taho kowa ya yi sau da haka wanda za su ce ma social media da Allah su ba da gudunmuwa ga account number mu a kan lambar masallaci shine 001 88 banki kuma ja bank zan maimaita 001 88 jaiz bank sunan account shine za a ga mus'ab bin in insha Allah ta'ala mu ba za mu rinka tara kudi mu aje su ba saboda haka da mun tara kudin da suka yi gaban wani aiki za mu zuba su ne kawai su tafi saboda haka inda suka kare nan za mu rinka tsayawa da kun zo yanzu sai ku rinka kallon guri da kun ga an fara tono to kuɗin ku ne in ka ga dama ma ka zo ka ce na malam Umar din ya nuna min ya aka yi in Allah da zamu nuna maka in dai akan wannan aikin shi yasa wanda ke karban kuɗi daban wanda ke recording daban wanda ke aiki daban wanda ke supervision daban wanda ke surutu ku ji shi daban <laughs> ina ba ta an fahimci wannan eh amma dai muna tabbatar muku in Allah ya yarda